Amurka ke kira sashen Hausa ke magana kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. kare tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau litinin goma sha ɗaya ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu ne, tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Idan muka shiga cikin shirin namu, muna ɗauke da rahoto akan dambarwar siyasa da ke kai komo a fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don ku kira, ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai ana iya ɗaura laifin sace-sacen yara da akan sakaci na iyaye kamar yadda mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ya ce? Lambar dai kamar kullum bata sauya ba tana nan kamar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar daga bisani muna tafi da labaran tamola a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani. Assalamu alaikum masu sauraro ku da ga labaran duniya. A matsayinsa na shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki ya kuma halarci faretin tunawa da mazan jiya wanda ake yi a birnin New York. Shugaba Donald Trump ya ajiye furanni a wani a wani wajen tunawa da dakarun kasar ciki har da waɗanda suka yi yakin duniya na biyu suka kuma halarci taron. Yayin faretin na shekara-shekara wanda aka yi a yau litini a karo na ɗari, shugaba trump ya jaddada matsayarsu ta ganin sun ci gaba da karrama dakarun kasar a ko da yaushe shugaban na amurka har ila yau ya taɓo ci gaban da gwamnatinsa ta samar waɗanda a gefe guda suke fuskantar tawaya da yunkurin tsige shi da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat ke ƙoƙarin yi Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar binciken yiwuwar tsige shi da za a fara a bainar jama'a cikin wannan mako har ma ya ambaci binciken a matsayin abin kunya kana ya koka tare da faɗin cewa 'yan democrat na hana 'yan jam'iyyar Republicans yi wa shaidu tambaya ya ƙara da cewa ɓata garin 'yan siyasa irin su adam schiff wanda shine shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai da ke jagorantar binciken da ka iya kai ga tsige shi da kakakin majalisar ƙasa nancy pelosi na so hadiman fadar white house su ba da shaida a bita da kullin da ake gudanarwa na abin kunya daga cikin sharuɗan da kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban mai rinjayen 'yan democrat jam'iyyar democrat ya gindaya trump yana da damar ya samu wakilcin lauyansa a duk sa'ad da kwamitin shari'a za su duba sashen shari'a da ya ba da damar a tsige shi a makonni masu zuwa har in duk 'yan majalisa sun amince da tsige shi a binciken a majalisar dattawan da ke da rinjayen 'yan republican masu haro labarai na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc Da safiyar Litini wani dan sandan Hong Kong ya bude wuta akan masu zanga-zanga da suka rufe fuskokinsu inda ya harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangan a jiki yayin da fushin da masu borin ke yi kan wani harbi na daban da ya kashe wani ɗalibi ta ta'azzara a daidai lokacin da mutane suke ƙoƙarin tafiya wuraren aikinsu. Buɗe wutan da ɗan sandan ya yi wanda aka yaɗa kai tsaye a kafar Facebook shine munin aron gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro na baya-baya a cikin tsawon watanni biyar da fara gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ake yi a babbar cibiyar cinikayyar duniyar abin da yake neman bata mata suna wani hoton bidiyo ya nuna sa'ilin da wani jami'in tsaro a yankin waihan yake kokarin fito da bindigar sa. yayin da yake yunkurin tsare wani daga cikin masu zanga-zanga da ke sanye da abin rufe fuska a wani titi da masu zanga-zanga suka toshe. A daidai wannan lokacin ne 'yan sandan ya harbi wani daga cikin masu zanga-zangar a kirji yayin da ya nufi inda 'yan sandan yake. Shugaban ƙasar Bolivia, Evo Morales ya yi kira ga 'yan adawa da su sassauta matakin da suka ɗauka domin ƙasar ta samu zaman lafiya yayin da rikicin siyasar Bolivian ke kara kazancewa a ƙarshen makon da ya gabata shugaba morales ya yi murabus daga mukaminsa bayan zanga-zangar ta ɓarke wacce ta biyo bayan zaben da aka yi a watan oktoba zaben da ya sha wato zaben da ya ba shi damar samun wa'adi na hudu duk da irin kurakuran da ake zargin an samu kundin tsarin mulkin bolivia ya nuna cewa mataimakin shugaban kasa ne zai ɗare kan kujerar mulki a duk lokacin da shugaban da yake kai ya sauka daga shi daga shi sai shugaban majalisar dattawa amma dukkan su haɗe da wasu manyan ministocin ƙasar sun yi murabus lamarin da ya bar babban gibi a shugabancin ƙasar. gaida Aisha Mu'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. To daga labaran na duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan wani umarni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na rage yawan ma'aikata da ke ofishin mataimakinsa farfesa yemi osibanjo jama'ar kasar ke ta kurarin cewar akwai matsaloli tsakaninsu umar faruk musa ya zanta da wasu masana don fayyace ma al'ummar kasar me hakan yake nufi ko da ke fada gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da musanta cewa babu wani takon saƙa da ke tsakanin shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi osibajo ko kuma tsakanin maimai ma'aikatan sassan guda biyu wasu 'yan najeriya har yanzu suna ci gaba da yin hasashen cewa lallai musantawa ne ake yi kawai amma rigingimun suna nan suna ƙara zafafa hasali ma bayan da aka musanta cewa wai ba a kori waɗansu ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban ƙasar ba daga baya kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta fito ta ba da tabbaci ta bakin malam garba shehu cewa lallai an ɗauki wannan mataki na rage ma'aikatan ne domin daidaita ayyukan gwamnati da kuma rage kashe kuɗaɗe akan haka ne wani mai sharhi ka al'amura ambasada ibrahim mai sule yake bayyana min afirka ne da shi abuja cewa lallai ƙasar najeriya a yanzu tana buƙatar addu'a. wani na ganin da shi ne abin da yana buƙatar ah, nutsuwa da addu'a kwarai saboda a wannan maganganu za ga an faru magana biyu na farko an ce babu wani abin da ya faru daga ba kuma an za an sa an ce abin da ya faru saboda saboda ana so a rage wa ma'aikatan gwamnati ne don a yi rage ma'aikata gaba ɗaya ba gefen shi kaɗai ba so akwai maganar rashin nutsuwa da rashin tafiyar da ake yadda ya kamata a cikin maganganu guda biyu nan ba su da daɗi amma menene haɗuran da ke tattare ga samun irin waɗannan rigingimu a fadar gwamnati tsakanin manya masu fada a ji a cikin ƙasa da ka da Allah da duk lokacin da aka samu rashin nutsuwa dole za a samu damuwa gaba ɗaya shi zan nake cewa muna buƙatar a tashi da addu'a a samu yadda abin da zai tafi da ya kamata ƙasa tana cikin damuwa a cikin wannan bai kamata ce su kawancin kasa suke ciki ana samun ganganu daban-daban suna fitowa ba to amma a fira da na da shi wani mai sharhi kan al'amura a najeriya abubakar abdulsalam yana ganin cewa waɗannan bayanan da waɗansu 'yan najeriya suke yi ba su kasance hujja cewa akwai wata takaddama tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa ba inda yake cewa a na farko tukuna abinda zan iya cewa shine kasancewar rage ma'aikata daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa ba shine zai sa a ce akwai kuma rashin jituwa tsakanin shi shugaban ƙasa da mataimakinsa ba magana kuma rashin jituwa daban idan har lalle rage ma'aikata ana ga wani zai kawo wani karuwa na kuɗi a maimakon kuɗi ke kashewa wanda ba su da amfani akan wajen ma'aikata da kuma ɗiban ɗaukan wani su ɗauniyar su wannan rage su zai taimaka wajen rage expenses ko kuma kashe kuɗi haka ba za a ce wannan kawai shi ne za a ce akwai rashin jituwa ba yana cikin hanyar gyara. comrade abubakar abdulsalam kenan a tattauna da na da shi bisa ga ra'ayin da waɗansu 'yan najeriya ke cewa da bayyanawa cewa ana zaman doya doya da manja tsakanin ofishin shugaban kasa muhammadu buhari da na mataimakinsa profesa yemi osibajo umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. to a gaida dangala galadiman illo umar faruk musa don ƙara neman tabbaci dangane da wannan batu na fada shugaban ƙasar Muhammadu Buhari na samu zantawa da Malam Garba Shehu mai magana da yawon fadar wanda ya min ƙarin bayani. tsakanin shugaban muhammadu buhari da mataimakin farfesa sauri zai akwai dangantaka kyakkyawa sai aminta da juna suna aiki tare ne za wani abu da ya faru za a ci gane da kansu to idan ka ce haka za a ga cewar da dama a 'yan shekarun baya a duk lokacin da shugaba muhammadu buhari zai tafiya zuwa kasashen ketare yakan ba ma osubanjo rikon kwarya amma yanzu ga shi shugaban kasa ya yi tafiya wanda bai ba shi rikon kwarya ba wannan bai nuna cewar akwai wani takon saka tsakaninsu? a'a ko kankan domin tsarin mulki na Najeriya abin da ya nema shi ne idan shugaban kasa ko gwamna zai yi tafiya wadda ta haura kwana ashirin da ɗaya sati uku yi tsare da mulki da mutum wannan tafiya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi kwana goma sha bakwai zai yi ya dawo insha Allah saboda haka ba a karya doka ba ba a karya tsarin mulki ba. Satin da ya gabata akwai rahotanni da suka nuna cewar an sallami wasu ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ofishin shi wannan mataimakin shugaban aka sa an ba da wannan umarni na sallama waɗannan ma'aikatan daga fadar ita shugaban kasa. Gaskiya ne shugaban kasa shi ya ba da umarni a rage. Ko da can ai ma'aikata da suke ofishin mataimakin shugaban kasa sun ninka na ofishin shugaban kasa da yawa. Ga masu lura abin da ke zuwa ko da ai ko da aka dawo wannan mulki kashi na biyu da shugaban Muhammadu Buhari ya ci zaɓe shi kansa a ofishinsa akwai waɗanda yake suna aiki a hawa na farko so yanzu da a dawo da su ba saboda haka wannan yana ci da ma yana da niyyar sai an rage yawan haɗin da ke sa da shugaban kasa kuma musamman shi ofishin mataimakin shugaban kasa har idan aka lura akwai yanzu sababbin ma'aikatu kamar guda biyar aka kirkira da da ba yawanci aikin da aka ba wa sababbin ma'aikatan nan daga ma ofishin mataimakin shugaban kasa aka ɗauka aka ba su saboda haka idan aiki ya rage aka da dole ma'aikata. Akwai kuma masu sharhi a harkar siyasa da dama suna ganin cewar wannan bita da kulle ne ake mashi mataimakin shugaban kasa ganin cewar zai tsaya takarar shugaban kasa a shekara ta 2023 menene gaskiyar wannan magana mu bai san wannan magana ba kuma eh, a sai har lokaci ya zama za a fara zancen akara mai zuwa wanda yake ba ma ma'aikata ta shi da kamun wani kashi na biyu na shekara hudu da gwamnati ta ci ba eh, da kuke ganin eh, siyasa ce ko zuzi to ke su je su nemi shi da su kila mata su daga ƙasar su tambaya ko akwai wani abu kan gidan nan amma mu dai a kasa da mu ji alamar to wannan bai zama da cewar wani abubuwa ne kuke ɓoye ma al'umma ba kenan to ne ne za a ɓoye ma ai wanda bai san shi gaban da Buhari ka san cewa shi ko shi ɗaya ne. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida na Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yanzu bari mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kamar yadda muka ce a farko shine maudu'in yau da muke tattauna a kai shine wai ana iya ɗaura laifin ɓacewar yara ga iyayensu ana iya cewa sakaci ne na iyaye kamar yadda mai martaba sarkin Kano ya ce yana ma iya hukunta duk wanda aka samu da wannan laifin. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga garin Fatakwal. Wake magana? Assalamu alaikum. Barka ka dai ina gajiya. Sunana Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To Malam Salisu muna jin ka. To alhamdulillah ba za a ce sakakin iyaye ne ba. Eh. domin ko yaro ba za ka ce inda za ka kana tare da yaro ba wani lokacin ma za ma fita ko kuma ka aike shi ko kuma kamar shi yadda zai kan ya fahimta yaron ka dole ne ka ka ba shi je makaranta dole ne dawo a kasa zai tafi a kasa zai je dawo su kuma kamar su yaran su da za a kai su a moto a dawo da su a moto aiken su kuma su ba za a aike su ba amma kai talaka dole ne ka aiki yaron ka ka aike shi ya tafi ya je ya zo musu abubuwa ya kuma da ya je makaranta ma a kasa zai je ka san ya ne a kan hanyar nan ba abin da ya faru da shi amma shi kamar yadda ya fahimta yana ganin kamar da sakakin iyaye gaskiya ba sakakin iyaye to mun gode mun gode malam salisu bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a kaduna ka to layin wannan na kaduna ya tsinki muna da kuma wani kira da kaduna wa ke magana da kaduna alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhaji Musa layin nan naka. To lallai layin Kaduna nan yau kamar abin sai a hankali. To har yanzu dai muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan to gashi mun samu kira daga jihar Kano. Wa muke da shi a Kano? Na'am mai magana Rabi Musa mai jarida kofan bai daga nan jihar Kano. To Malam Rabi muna jin ka. Na gudunmawa ta shine ko shakka babu za iya ɗora laifin iyaye ka so uku bisa biyar. Eh. Dalili na anan shine mafi lokuta ba a tunanin wani lokaci ya kamata a aiki yara aike wajen kamar siyayya ko kuma a yi la'akari da. Top cash layin Malam Rabiu ya tsinke. to har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku to mun sami kira daga to mun sami kira daga jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa ke magana Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kimba Mala Ibrahim muna jin ka to ni gaskiya a ra'ayi na farko dai shi kamar misali sarkin Kano a darajar da yake da shi mukamin da yake da shi yana da kyau a ce duk lokacin zai bayani ya kasance ya tsaya tantance irin bayanin da zai yi a yan kasar a mu al'ummar Najeriya gaba daya. Eh. Domin saboda ba zai yi bai da wata hujja da zai ce ainihin yara da ake sacewa da shi iyaye ba ne ba. To musamman ma ba yara ba su manya da suke da hankalinsu da basirarsu da ake sacewa su kuma mai zai bayani akan su. a eh. to mun gode mala ibrahim bari mu tafi jihar jigawa kuma wa muke da shi a jihar jigawa salamu alaikum kuna magana da yusuf baban gaja mai da ringin daga nan jihar jigawa to mala yusuf muna jin ka to a gaskiya maganarsa ta wani bangaren tana kan daidai wani eh. bangaren kuma ya bata kan daidai eh. inda ce tana kan daidai akwai yara ƙanana waɗanda gaskiya fi bi labi su cancanta a ce an basu sun fito waje su su kaɗai ba hmm. akwai kuma waɗanda ɗin ya dace a ce sun fito su su kaɗai ɗin saboda haka yana da kyau su iyaye yaran duk yadda aka san cewa wayansu bai kai wayo ba to bai kamata a ce an basu sun fito suna yawo su su kaɗai ba hmm. su kuma waɗanda yawanci ainihin waɗanda suke da hankalin kansu to fi sabilillahi wannan ne kuma kaga za a ce eh wannan gaskiya iyaye ba su da laifi domin wannan yaran suna da ainihin hankalin kansu za a iya aiken su wani guri su tafi su su kadai wannan kuma ya kamata ne mu kanmu gaba ɗaya mutane mu sa ido akan dukkanin yara da za su kai su kawo ko da namu ne ko da ba namu ba ne. to kana ganin ana iya cewa kenan ah, me kaso na laifin iyaye kaso na to da za su bar yara waɗanda da yi ba su da wayo haka a layin to malam yusuf to layin shi a tsinke ba mu tafi kana jina ina jin ka to wa alaikum salam bari mu je jihar kebbi wa muke da shi a kebbi to sunana dai ta fata da Malam Banjibo ake magana? so shi ma na kebe dai layin shi sai a hankali so har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da suwa ke da laifi to bari mu sake koma jihar kaduna wa muke da shi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam alhaji musa muna jinka Dakta barka da dare suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. To mana jin ka Alhaji Musa. To gaskiya ni ni dai kamar ta inda Bature ya ce to me hmm. a guri na ni dai. Eh. Ina nan tare da ra'ayin mai girma sarkin Kano Sunusi da Sunusi. Eh. Saboda ina dalilai da yawa yanzu talaka in ya san misali makarantar da zai je ya tura yaran shi in ya san mai nisa ce ya nemi wasu kusa kusa da shi ya sa yaran shi wallahi abin takaici dakta idan ka shiga cikin unguwanni irin na talakawa za ka ga yaran da bai kamata a ce ana kin su shigo kaya shago ba wallahi za ga yaran ma iya ba zai iya explanation din abin da yake so a shago ba to saboda mai sarkin Kano ya magana mutane har suna iya fitowa suna zage shi akan irin wayannan maganganu ya kamata mu musamman abin da ya kamata sarkin Kano magana da ya faɗa wallahi ni a ra'ayin yayi daidai ya kamata kamata iyaye su kula kuma wannan haƙƙi ne na iyaye ya kamata su kula kacewa shi ne iyaye su kula da yaran su jihar yobe wa ke magana eh haruna ne ke magana honorable haruna ake? to malam haruna muna jin ka yawwa a magana ta shine iyaye ya kamata su kula da yaran su su sa tsaro sosai sannan ita ma gwamnati sa ido akan yaran domin kasancewa ana samun matsaloli na rayuwa iyaye sun ga yara sun yawa to wannan matsalar na shi yake kawo mutane sai ga ana ta sun yara suna ta ko da shi to yaran yawa kana rufe kenan yaran yawa suke musu kenan sai su dinga sakin su ana samun matsalar daga iyaye mata ne ba iyaye maza ba saboda kai a mahaifinka a matsayinka na mahaifi ko da yaushe zaka dinga fita neman abinci su kuma yaran iyayen su mata yaran sun musu yawa su ta zaman su a gida yaran suna ta fita ba kai ba gindi to ina dai ba da shawara da gaskiya kamata a matsanta masha Allah to mun gode malam honorable Haruna ta har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wanto muna da kira daga jihar Kaduna kuma wake magana Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dakta barka da yamma. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatun wake magana. sunana injiniya dan juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani a nan karamar hukumar kajurin jihar kaduna to injiniya muna jin ka wato gaskiya ni a maganan da mai martaba sarkin kano ya yi a ta wani fuskar na kan na hango kamar kila kamar yana iya jawo hankalin iyaye ne maganan nasiha kenan ga iyaye ta wani bangaren kuma ya kamata duk mu a matsayin mu na iyaye ya kamata mu san cewa akwai nauyi musamman da Allah ya aza mana na tarbiyya da kuma kai koman yaranmu bai kamata ba mu haifi yaran sannan mu bar sakaka ba tare da mun saka musu wani linzami na kula da su wanda yake na walwalansu da kai su zuwa makaranta da abin da ya dace na rayuwa ba mai saba sarkin kano gaskiya ya kamata da ya lura maganar shi ya daidai amma akwai gyara ya kamata dai duk lokacin a ringa kiraye-kiraye in ya kama a yi kiraye-kiraye da gyara wanda za a yi a cikin al'umma Allah muke roƙo Allah ka azurta mu da shugabanni masu jin tausayin mu to mun gode bari mu koma jihar Kano wa ke magana a Kano na mai magana Rabi Musa mai jarida kofar Wambai daga nan jihar Kano to malam Rabi muna jin ka Na'am alhamdulillah wannan abu da yake faruwa za a iya alakanta kaso uku bisa biyar ga iyaye domin makiyar lokuta iyaye ba su san lokacin da za su aiki yara zuwa kanti ba sai da safe ko kuma da can dare ya da abin da ya kamata ga sai bangare kuma na hukuma kuma hukuma ya kamata za zai duk lokacin da aka ga alaman mara gaskiya ya riko yaro za a iya fahimta haka wajen kawo gyara sai kuma su al'umma da ake zaune da yara ya kamata mu kasance. To mun gode Malam Rabiu mai jarida. To iyaka abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu gobe za mu sake baku dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowa wani shiri na labaran wasanni. Yayin duniya ta tsaya cak tana jiran ta je sunan kasar da za a baiwa dama ta dauki ɗawainiyar kwallon mata ta shekarar ashirin wato baɗi. Sai ga shi hukumar kwallon kafa ta Amurka ta bada da sanarwar cewa Najeriya ce take so ta dauki wannan alfarma ta zama ƙasar Afirka ta farko da za ta dauki wannan nauyi in Allah ya kama cikin watan Yuni na shekara mai zuwa. najeriya da daman ta daɗe tana neman wannan dama na zama ƙasa afirka ta farko da za ta ɗauki wannan nauyi na gudanar da ƙwallon kafa ta mata ta duniya ta shekarar 2020 ɗin bayan da ita najeriya ɗin ta taɓa ɗaukar irin wannan ɗawainiya na maza 'yan ƙasa ga shekaru 20 a shekarar 1999 sannan ta ɗauki makamancinsa na 'yan ƙasa ga shekaru 17 shekaru goma bayan haka wato a shekarar 2009 amurka wacce sau uku tana cin wannan kofi na mata na duniya tana kokarin ta shiga gasa ta goma da za a yi wadda ta duniya za a yi tan allah kima a cikin watan janairu ne to kuma wani kuduri na su yan amurka din shine su zama kasar farko a duk duniya din da za su ci wannan kofi har sau hudu wato su tserewa kasar da yanzu ita ta ci shi sau uku wato kasar jamus kenan don suna son su zama su ne na gaba ko kuma kasar da ta fi kowa cin wannan kofi sau da yawa to yanda wannan take faruwa najeriya ta ji jiki a hannun kasar cote d'ivoire wata ce ta lallasa najeriya ɗan da ce ɗaya da babu a wasan da ake na 'yan ƙasa ga shekaru ashirin da uku na afirka wato na cin kofin kalubalen ka na afirka abin na alƙala na ƙasar misira wanda shi ne ƙasashen suke son su yi amfani da shi domin su samu shiga gasar cin kofin na duniya na wasannin olympics da za a yi a tokyo ta japan cikin shekara mai zuwa ita ma su da 'yan kwallon kamaru sun zama kungiyar da har yanzu babu wanda ya ci su a wannan wasan da ake yi a can misar din kuma sun samu nasarar shi ɗaya da babu a kan ƙasar mali wanda ya sa wannan mali din ta zama ƙasar da kawai bata ci kowa ba har yanzu a wannan gasar da ake abin da ya sa yanzu sun kama hanyar suna ficewa daga gasar domin ita ma mai masaukin misira ta lallasa su a wannan wasan da ake yi to shi dai wannan wasan taron juma'a aka fara shi inda misali din kamar da muka ce suka ci mali ɗaya da babu yayin da wasan kamar da gane shi ma aka kare shi a wannan doki inda kowacce su ta ci daya bari mu koma Najeriya inda kudurin da ministan wasanni wato Sunday Dare ya dauka na sa a kori shugaban ko kuma daraktan wasannin hukumar motsa jiki ta Najeriya Sunday Adeliyi ya janyo cece kuce a cikin wata takarda da shi sanda din ya aika wa shugaban hukumar wasannin motsa jiki na kasa wato shehu basoro ranar alhamis mishinan da ta wuce ne min sai yake bada wato umarnin cewa a cire adadi daga wannan mukamin nashi saboda abin da ya kira wasu halayen da ba na gari ba da shi adadin ya nuna jaridar punch da ta ba da wannan labarin ta ce ta samu bayanan da ke nuna cewa wato shi adele din ya fada cikin rikici ne bayan da wani kwamitin bincike da aka kafa na ya bincike da aka yi aka fitar da najeriya daga wasannin duniya na shekarar nan da muke ciki ta 2019 da aka yi a doha ya nuna kasawar shugabanni kamar shi adele din jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen hausa na murya amurka a washington baku lafiya Ba gaida Aliyu Mustapha Sokoto har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa yanzu karfe uku da minti hamsin da bakwai na yamma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. takaici a matsayinsa na shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki ya kuma halarci faretin tunawa da mazan jiya wanda ake yi a birnin New York. Shugaba Donald Trump ya ajiye furanni a wani wajen tunawa da dakarun kasar ciki har waɗanda suka yi yakin duniya na biyu suka kuma halarci taron. shugaban amurka donald trump na ci gaba da sukar binciken yiwuwar tsige shi da za a fara a bainar jama'a cikin wannan mako har ma ya ambaci binciken a matsayin abin kunya kana ya koka tare da faɗin cewa 'yan democrat na hana 'yan jam'iyyar republicans yi wa shaidu tambaya Shugaban kasar Bolivia, Evo Morales ya yi kira ga 'yan adawa da su sassauta matakin da suka ɗauka domin ƙasar ta samu zaman lafiya yayin da rikicin siyasar Bolivia ke kara kazancewa. A ƙarshen makon da ya gabata, shugaba Morales ya yi murabus daga mukaminsa bayan zanga-zangar da ta ɓarke wacce ta biyo bayan zaben da aka yi a watan Oktoba. Zaben da ya ba shi damar samun wa'adi na hudu duk da irin kurakuran da ake zargin an samu. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aishatu Mu'azu da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci zanga-zanga. Ni ne naku? Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis